الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita sha 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas, tara da uku, biyar da shida, hamsin da hudu, tamanin da shida, sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Ku saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na rana a yau juma'a da ni sunusuwanti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka bayan sauraron cikakkun labarin duniya sai shirye-shiryenmu na yau da kullum inda a halin yanzu za mu fara da labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa sunusuwunti da farko muhimman kanunsu. Ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Iran ta yi Allah wadai da cin zarafin da gwamnatin mamayar Isra'ila ke yi wa Labanan. Bala'in jin kai da ke tafe Falasinawa miliyan ɗaya da ɗigo biyar ba tare da tanti ko iskar gas ba. kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya kada kuri'ar amincewa da ɗage takunkumi da ya sanya wa julani shugaban ƙasar siriya yanzu kuma ga cikakkun labarun nan ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ta yi allah da cin zarafin da gwamnatin mamayar isra'ila ke yi wa labanan ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ta yi allah wadai da babban harin soji da gwamnatin mamayar isra'ila ta kai kan ƙasar labanan tana ɗora alhakin kai harin kan majalisar ɗinkin duniya al'umman duniya da kuma ƙasashen yankin kan abin da ta bayyana a matsayin halin gwamnatin mamayar isra'ila na ƙoƙarin tayar da masifar yaƙe-yaƙe ma'aikatar ta tabbatar da cikakken haɗin kan iran ga gwamnatin Lebanon da al'ummarta kan waɗannan hare-haren ta'addanci tana mai jaddada goyon bayanta ga halittacciyar gwamnatin ga halittacciyar gwagwarmaya wajen kare ikon mallakar Lebanon ta kara da cewa hare-haren soji da gwamnatin 'yan sahayoniya take kaiwa kan Lebanon waɗannan da su waɗanda suka yi sanadiyar shahada da jikata sama da 'yan ƙasar Lebanon dubu ɗaya. da ba su ji ba ba su gani ba da kuma lalata kayayyakin more rayuwa da wuraren zama tun bayan yarjejeniyar suka ta buɗe wuta ta watan nuwamban shekara ta 2025 sun zama wani abin da ya saba wa ikon mallakar ƙasa da kuma ikon mallakar ƙasa mai cin gashin kanta kuma ana ɗaukar su a matsayin babban laifi na ga zaman lafiya da tsaro na ƙasa da ƙasa. jamhuriyar musulunci ta iran ta yi kira da a kafa kwamitin ƙasa da ƙasa domin tantance makomar waɗanda suka ɓata a gaza shugaban kwamitin binciken mutane da suka ɓace a tawagar babban hafsan hafsoshin sojin iran brigadier general said muhammad bakir zade ya gabatar da shawarar kafa kwamitin ƙasa da ƙasa don neman fiye da shahidai dubu goma da suka ɓace a yankin gaza brigadier general bakir zade ya bayyana haka ne a lokacin wani taro na ɓangarori uku wanda ya haɗa iran iraki da kwamitin ƙungiyar red cross ta duniya da nufin tantance makomar shahidai da suka ɓace da kuma mayar da gawarkinsu ga iyalansu ya jaddada muhimmancin rawar da ƙungiyar red cross take takawa wajen bin wannan batu na jin kai brigadier general bakir sade ya kuma ba da shawara a bi diddigin mayar da gawar shugaban kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas da ya shahada ya haya sinwar ga iyalansa a gaza domin dawo da martabar shahidai Bala'in jin kai da ke tafe falastinawa miliyan ɗaya da ɗigo biyar tare da basu da ba tare basu da tantuna ko iskar gas. Babban darakta na ofishin yaɗa labarai na gwamnatin Gaza a na gwamnati a Gaza, Dr. Ismail Athawabta ya yi gargaɗi game da wani bala'i na jin kai da ke tafe yayin da. yayin da hunturu ke gabatowa ganin yadda isra'ila ke ci gaba da hana shigar da tantuna da iskar gazuwa yankin gaza duk da yawan duk yawan lalata gidaje da matsugunan fararen hula a cikin sanarwar manema labarai da cibiyar bada bayani kan ta falasinawa ta roito a sababta ya bayyana cewa wannan haramci ya ƙara ta'azzara wahalhalu da mutane sama da miliyan ɗaya da ɗigo biyar suka da suka rasa matsugunansu ke fuskanta a fili ko a cikin tantunan da suka lalace waɗanda ba su da kariya daga sanyi ko ruwan sama ya ji da cewa hana shigar da kayan mafaka mai da iskar gas ta girki ya zama babban laifi wanda ya ƙara mafi muhimmancin haƙƙin ɗan adam kuma ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa da yarjejeniyar ba waɗanda suka tilasta wa matsugunan ikon samar da buƙatun fararen hula ya nuna cewa waɗannan matakai sun faɗi cikin manufar hukunta jama'a da mamaya ke yi wa mazauna yankin gaza kuma suna wakiltar ci gaba da abin da ya bayyana a matsayin yakin yunwa korar jama'a da kuma kisan gilla da ake yi wa al'ummar falasinawa tun farkon harin masu saurare kada a sha'afa labarun duniya suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran Kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya ya kada ƙuri'ar amincewa da ɗage takunkumin da ya sanya wa Julani. Kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya ya kada ƙuri'a a ranar Alhamis domin amincewa da daftarin ƙudurin da zai cire takunkumin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kakaba wa shugaban rikon ƙwaryar ƙasar Siriya Abu Muhammad a Julani da ministan harkokin cikin gidan ƙasar Anas Kataf. inda ƙasashe sha hudu suka kaɗa ƙuri'a kan amincewar yayin da ƙasar china ta ƙauracewa kaɗa ƙuri'ar daftarin ƙudurin wanda amurka ta rubuta kuma ta gabatar ya yi kira da a ɗage takunkumin da majalisar ɗinkin duniya ta kakaba wa aljulani da katab a cewar jami'an diflomasiyyar majalisar ɗinkin duniya ofishin jakadancin amurka ya raba daftarin ƙudurin ga mambobi kuma an sanya shi a ƙarƙashin tsarin shiru har zuwa safiyar ranar laraba wannan mataki na tsari ya ba wa mambobin majalisar tsaro damar gabatar da koken kafin a shirya kada ƙuri'ar daftarin ƙudurin ya sami ƙuri'u sha hudu na goyon baya yayin da cana ta ƙaura cewa kada ƙuri'ar Sudan ta tana fuskantar matsalar jin kai mafi girma a duniya a daidai lokacin da ake ƙara samun ƙaruwar fada a Darfur da Alfashir. Asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya yi gargaɗin cewa matsalar ƙarancin abinci mai gina jiki ya ta'azzara a Sudan yana mai tabbatar da cewa matsalar ƙarancin abinci mai gina jiki. ta wuce matakin gaggawa a cikin sama da kashi 60 cikin ɗari na yankunan a halin yanzu shugaban majalisar gudanar da mulki a sudan abdul al-burhan ya jaddada kudurin rundunar sojin kasar na tabbatar da tsaro a dukkanin iyakokin sudan da kuma murkushe 'yan tawaye karshen labarun duniya kenan. To da yanzu kuma sai shirye-shiryenmu na yau da kullum da suka hada da shirin ko kun san mu koyi harshen farisanci muryoyin masu saurare don matasa tarbiyyar iyali da kuma mu koma noma da fatan za ji daɗin shirye-shiryen namu a yi saurare lafiya. ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Juma'a bakwai ga watan Nuwamban shekara ta 2025 wanda ya daidai da goma sha shida ga watan Jumada Ula na shekara ta 1447 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 38 da sa gabata a rana irin ta yau bakwai ga watan Nuwamban shekara ta 1987 zainal abidin bin ali ya jagoranci wani juyin mulki wanda ba a zubar da jini ba a kasar tunisia inda ke da gwamnatin habib burgiba burgiba dai shine firaministan kasar tunisia na farko bayan samun yancin kai daga mulkin mallaka na turan faransa wanda ya hau kan wannan mukami a cikin shekara ta 1956 bayan ya kawo da tsarin sarauta a kasar tunisia ya naɗa kansa a matsayin shugaban kasa a shekara ta 1975 sannan kuma daga baya ya sauya kundin tsarin mulkin kasar wanda ya ba shi damar yin mulki na tsawon rayuwarsa burgiba ya share shekaru talatin yana mulkin kasar tunisia kafin a yi masa juyin mulki wanda zainal abidina abin ali ya jagoranta inda shi kuma ya a akan shugabancin kasar ta tunisia na dindindin tun daga ranar da ya jagoranci juyin mulki wato bakwai ga watan nuwamban shekara ta 1987 har zuwa ranar da masu bore suka kifar da gwamnatinsa wato ranar hudu ga watan janairu na shekara ta 2011 inda ya tsere zuwa kasar saudiya kuma mahukuntan kasar ta saudiya suka bashi mafaka a birnin jidda kuma ya ci gaba da rayuwarsa a kasar har zuwa karshen rayuwarsa ranar biyu ga watan satumban shekara ta 2019 yana da shekaru 83 a duniya masu saurare ko kun san cewa shekaru 69 da suka gabata a rana irin ta yau bakwai ga watan nuwamban shekara ta 1956 aka kawo ƙarshen yakin mashigar ruwa ta suez a kasar masar majalisar ɗinkin duniya ce dai ta ta gagarumin rawa wajen shiga tsakani wanda kuma hakan ya kawo ƙarshe na wannan yaƙi an fara yakin na mashigar ruwan suez ne banda isra'ila ta mame wani yanki na sina a arewacin ƙasar masar hakanan kuma sojin isra'ila da na faransa sun kaddamar da hare a kan mashigar ruwan hakan ya zo ne sakamakon matakin da shugaban ƙasar masar ɗin na lokacin ya ɗauka na haramta wa 'yan mulkin mallaka iko da wannan mashiga. masu saurari ko kun san cewa shekaru 71 da suka gabata a rana irin ta yau aka fara shari'ar dr muhammad musaddiq firaministan al'ummar kasar iran na lokacin wanda wani juyin mulki da amurka da birtaniya suka shirya a kasar iran din ya kawo ƙarshen gwamnatinsa babban laifin da ya aikata wa turawan da shine mayar da babban kamfanin mai na kasar iran ya zama mulkin kasa da 'yan kasa wanda kuma ya aiwatar da hakan ne tare da taimakon malaman addini da kuma goyon bayan al'umma amma mai shiga da kara na soja a kotun gwamnatin sarki sha ya gurfanar da musaddik bisa zargin kin bin umarnin sarki amma musaddik bai kasa a gwiwa ba a gaban kotun wajen kara matakin da ya dauka na mayar da kamfanin mai ya koma na kasa sannan kuma ya yi allah dai da juyin mulki wanda aka yi wa gwamnatin sa wanda ya saba wa dukkanin dokoki na kasar iran din da kuma dokoki na kasa da kasa. a ƙarshe dai kotun soji ta gwamnatin sarki sha ta yanke wa dakta musaddik hukuncin ɗaurin shekaru uku a gidan kaso saboda tsufa amma bayan haka an ci gaba da yi masa ɗaurin talala a gidansa har zuwa ƙarshen rayuwarsa a shekara ta 1966 masu saurari ko kun san cewa shekaru 108 da suka gabata a rana irin ta yau bakwai ga watan nuwamban shekara ta 1917 yayin da ake ci gaba da gwabza yakin duniya na ɗaya lenin da kuma trotsky sun kifar da gwamnatin wucin gadi ta kirniski rashin karfin gwamnatin taris ta kasar rasha a gaban makiya na kasashen waje da kuma mummunan zalunci da cin hanci da rashawa na wannan gwamnati ya haifar da rashin gamsuwa a tsakanin mutanen kasar saboda wannan dalili a ranar biyar ga watan maris din shekara ta alif sha goma bakwai. an tilastawa tars nicholas na biyu yin murabus kuma kirniski ya kafa gwamnatin wucin gadi bayan wani ɗan lokaci amma kawancan masu juyin mulkin sun jawo hankalin jama'a da taken zaman lafiya da kuma samun musu da abinci da kuma raba musu filaye domin samun muhalli bayan kawancin ya karbe mulki da kasar rasha tsarin kwaminisanci ya kulle yarjejeniyar zaman lafiya tare da kasar jamus sannan kuma suka fara danne sojojin da ke biyayya ga tars juyin halin kwaminisanci da aka yi a kasar rasha shine farkon mulkin kama karya na shekaru da hudu a cikin babbar kasar ta duniya wato tarayyar soviet wadda ta ruguje a shekara ta 1991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 idan ba a manta ba a cikin shirin da ya gabata an daji cewa muhammad tare da abokansa har yanzu suna cikin birnin shiraz inda suke yawo zuwa wasu muhimman wurare na yawon shakatawa da kuma wurare na tarihi waɗanda wannan birni na shiraz ya shahar da su a yau ma za a ji mu ɗauke da irin wannan tattaunawa da ta gudana tsakanin shi da abokan shi da suke wannan yawon buɗe ido amma kafin nan sai an fara da dukkanin kalmomin da za mu yi amfani da su a cikin shirin kamar haka. من شنیده ام نی نتبا جن باغ لمبو باغ ارم لمبون ارم زیبا میکو آنقدر گرگودن حکا انسان متون به یاد بهشت الجنه آن می اندازد ونچن ینا جفاوه شعرها واکوکی متون متنونی درباره دنگنه سخن مگنه گفته شده است ام قدیمی دددی کی یوشه آن ساخته شده است اکا گنشی دقیقا نی مشخص پیچه چه؟ حدود کیمانی هشت صد بری سال پیش شکر در تگباته. آن وجود داشته است شی یه da اکنون حالی ینزو. امارت گینی استفاده می شود انا امپانی دشی الان ینزو متعلق به یه da دا دانشگاه جامعه گیاه شناسی سنن سره آن محسوب می شود شی انا لسافاشی گیاهان سره متنوع نوعی دبن دبن به چشم می خورد انا گنسو ده ایدو هوز ورن تارروا بزرگ بابا جالب می قایتروا جلو گبا نشانه علامه ساختمان گینی سه طبقه هوا اوکو نقاشی زنه بالا سما تو میبینی کی کنا گنی تصویر زنن هوتو تصاویر زنه زنن هوتنا داستان شاهنامه littafin kisoshin sarakuna. Nabard رکیچه رکیچه شاهان سراکونا قاجار نک آوا کاشی کرمتو چند ساعت انساوی ما وقت داریم مو منا لوکچی همه جا کو اینا من می بینم نی اینا گنن من دوست دارم ببینم نی اینا سو اینگا با دقت دکلا To madalla banda aka saurari dukkan waɗannan kalmomi yanzu kuma sai mu je ga tattaunawa tsakanin Muhammad da abokanansa a cikin harshen Farisanci. شنیده هم که باغ ارم آنقدر زیباست که انسان را به یاد بهشت میاندازد. بله، در شعرها و متون زیادی درباره این باغ سخن گفته شده است. این باغ قدیمی کی ساخته شده است؟ دقیقا مشخص نیست اما از حدود 800 سال پیش باغ ارم در شیراز وجود داشته است پس خیلی قدیمی است اکنون از این باغ و امارت زیبا چه استفاده می شود؟ اینجا الان متعلق به دانشگاه شیراز است و یک باغ گیاهشناسی محسوب می شود. بله گیاهان بسیار متنوعی در اینجا به چشم میخورد چه امارت زیبایی و چه حوز بزرگ و جالبی وجود حوز در جلوی امارت از نشانه های ساختمان های ایرانی است این ساختمان سه طبقه دارد آن نقاشی های بزرگ بالای امارت را می بینی؟ بله خیلی جالب و زیباست آن تصاویر چیست؟ آن تصاویر بر اساس داستانهای شاهنامه و نبرد شاهان قاجار بر روی کاشی نقاشی شده است خوب است که چند ساعت وقت داریم دوست دارم همه جای این باغ را با دقت ببینم akan shafinmu na intanet kamar haka. hausa.irib.ir Wannan shiri yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Domin bayyana ra'ayi ko shawara kan wannan shiri ana iya bugo mana waya kamar haka. Sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu biyu ɗaya shida biyu shida biyu biyu ko kuma sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu biyu sifili ɗaya hudu shida tara takwas. To madalla yanzu kuma ga wannan tattaunawa dauke da tarjamarta a cikin harshen Hausa. شنیده هم که باغ ارم آنقدر زیباست که انسان را به یاد بهش میاندازد. نجی و لمبون ارم یه da متکر kyau در هر زیرک riƙa tuna ممتن دا الجنه بله در شعرها و متون زیادی درباره این باغ سخن گفته شده است. ای ام faɗi maganganu a da matanoni da dama dangane این باغ قدیمی کی ساخته شده است؟ wannan daɗaɗɗen lambu a دقیقا مشخص نیست اما از حدود 800 سال پیش باغ ارم در شیراز وجود داشته است تکمیم اورن بسنن بنی amma kimanin shekaru ɗari takwas da suka gabata lambun iram ya kasance a shiraz. pas khali qadimi ast aknun az in bagh va imarat ziba che istifade mi kenan ya jima sosai yanzu menene ake fa'idantuwa da shi daga wannan lambu da kuma wannan babban gurin اجی روا میکاو اینجا الان متعلق به دانشگاه شیراز است و یک باغ گیاه شناسی محسوب می شود. ینزو ون وری نجامع ار شیراز نی. انا لعکری دورن امس این ونی لمبو نا علمین سنن زره. بله، گیاهان بسیار متنوعی در اینجا به چشم میخورد چه امارت زیبایی و چه حوز بزرگ و جالبی وجود حوز در جلوی امارت از نشانه های ساختمان های ایرانی است ای اکوی سره دبن da wurin tara ruwa babba mai ƙayatarwa yin wurin tara ruwa a gaban gini na daga cikin al'adun gine-ginen iraniyawa این ساختمان سه طبقه دارد. آن نقاشی های بزرگ بالای امارت را می بینی؟ wannan gini yana da hawa uku ne kana ganin waɗancan manyan zane-zane بله خیلی جالب و زیباست آن تصاویر چیست؟ ای suna da تروا دکاو ودن چنگ زنه آن تصاویر بر اساس داستانهای شاهنامه و نبرد شاهان قاجار بر روی کاشی نقاشی شده است. چند زنه زنی؟ an zana su ne a kan karmato daidai da ƙisoshi da suka zo a cikin littafin ƙisoshi na shahname da rikice-rikicen sarakunan ƙajariyawa. خوب است که چند ساعت da داریم. دوست دارم همه جای این باغ را با دقت muna da ɗan sauran lokaci ina son in duba ko ina da kyau a cikin wannan lambu. kuma da la banda aka ji wannan tattaunawa tare da tarjama ta tsakanin Muhammad da abokaninsa da suke yawon shakatawa a birnin Shiraz sun tafi wasu daga cikin wurare da suke gefen wannan wuri wanda aka ba da labarin yin lambu a cikinsa na tsawon shekaru 800 zuwa 1000 da suka gabata wanda yana daya daga cikin muhimman wurare na tarihi a iran idan allah kai mu a mako mai zuwa za a ji mu dauke da ci gaban shirin da kuma tattauna wasu amma kafin wannan lokaci a madan dukkan wanda aka ji su musamman malama kudusiyan da malama juda duk shirin a ne abdullahi salo muku fatan alheri a turbe mu a shirin mu na gaba masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na ku masu saurare. Hassan barka agadis ne ke muku lalle marhaban a cikin shirin. To kamar yadda muka riga muka labarta muku shugaba Donald Trump na Amurka ya yi barazanar daukar matakin soji a Najeriya inda ya zargi gwamnatin kasar da kyalewa ana kashe kiristoci. a wani sako da ya wallafa a shafin na sada zumunta shugaba trump ya ce washington na iya shiga najeriya da karfin soji don kakkaɓe 'yan ta'adda masu kishin islama da ke aikata ta'asa batun da tuni gwamnatin najeriya ta yi fatali da shi tana mai cewa shugaban kasar ya ɗauki matakai game da irin waɗannan matsalolin tun kafin ikirarin na shugaba donald trump to wannan shine maudu'in namu a yau malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu BOS burin musulunci na Iran a ah, Hassan Barka da yadda ake bayan dama wannan bayan a wurin masu daɗi Allah ya ɗaukaka. Eh a gaskiya kamar yadda Jona Tura ya ce ne barazanar kai ma ta Najeriya hari game da cewa ana kisan kiristoci a Najeriya. To sai su nuna mana ina ne ake kashe kiristoci a wanne jiha ne kuma a wanne guri ne. Muna jira su bamu a su faɗa mana gurin da ake wannan kisan kiyashi mu dai ba mu gani ba. sirri ne irin nasu na makircin yahudawa kuma allah ya karya su allah kada ya ba su nasara akan kasar mu najeriya A ga nan ya nuna mana izina kenan masu goyon bayan su Ke su gane cewa mutanen nan fa ba su da amana duk yadda kake yi da su to suna neman su ci amanan ka he sun karya abubuwan da ke tsakanin ku to ya kamata lalle su sasa najeriya kara farga su amurka ba abokan furda ba ne wanda suke dogara da amurka to sun ga dai abu abin da yake so ya faru ya kamata su ɗauki mataki game da wannan abu in za su yanke alaka ita su yanke in ba dama ko to su su ne ko manyan Allah ya ba Najeriya zaman lafiya mai magana Alhaji zuwa daga Hudawa bala ko ganin Kaduna Najeriya ina ma jama'a wannan gida fata alkhairi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Gidan radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran. Hassan barka muna muku barka da haka da fatan an wuni lafiya. Mai magana na Sani Kalgaga da yake a nan unguwar zaren a garin Maradi. Eh, alal hakika eh, shugaban ƙasar amurka donald trump za mu iya cewa wannan kamar yana neman dai ya haddasa wata fitinan ne a tsakanin musulmi da kirista na afirka mazanci ba na najeriya ba saboda ai idan za ka zargi mutum da hujja kake zuwa kwakwara da za ka aiki da ita ba jita jita ba sannan kuma ita najeriya duk wanda yake da labarin abin da yake faruwa a najeriya zai ji hari a masallaci zai ji hari a church zai ji hari a cikin motar haya ko jirgin kasa ai ba dole jirgin kasa ba ko motar haya musulmi ko za ta ko kirista za ta ɗauka kenan mu abun da muke gani a matsayina na ɗan Nijar makusancin Najeriya in yana da wata manufashi da yake so ya hito ya yi magana da ita magabatan najeriya talakan najeriya su san meye manufar shi amma wannan zancen nashi ba gaskiya ne na kusa ni dan jari wanda yake a nan unguwar zare a garin mara jamhuriyar niger us Rashid lahiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu biya Hausa. Bai maka magana Aliyu ya hadi a nan garin Nasarawa kuma din garin Makoki ne masu kiyaye da saurare na Venetian Shatawa sai mu ce subhanallahi wala hawla wala quwwata illa billahi la ilaha illa Donald Trump wannan mutum yana son shi haddasa gaba da faɗa tsakanin musulmi da kiristoci dole trump babban benafikin azzalumi ne ƙasar najeriya ba abin da yake bukata shi da shahada haddasa da za ta hinta boko haram tsanani ya zai hitin da hitinar da ta hita yankin nafin da lakurawa saboda nuna cewa ana kama kiristanci hari bai diba ba harin da aka kai masallaci a kashe mutane harin da aka kai gari aka kone gari harin da aka kai da jirgin kasa duk bai diba wannan ba kawai abin da addibe nibi ne ya ce kistoci to da suwa suwa ina ne an ga kashe kesta wanda ba a kai sai ba sani ba wallahi hukuma ta najeriya masu hankali masu kafin hankali wallahi su dai maganar nan fa ga su ɗauki maganar nan kamar wasa wallahi tana haddasa muku fitinar da za ku zama cikin wani yanayi Assalamu alaikum sashen Hausa Jamhuriyar Musulunci na Iran mai magana Sagir Isa kan da kira baban Salmai Adama garin Jamhuriyar Niger. Wannan batu na Amerika na cewa za ta kai hari akan wata kasar duniya wai akan wasu abubuwa da ke faruwa akan talakawan da suke cikin ita wannan kasar Wannan daman hali ne na Amerika na shiga shigula akan abubuwan da suka shafi ƙasashen duniya. Idan ta shirya ma wata kasa wata makirci ta fito wani abu da ba haka ba ta cewa akan shi za ta kai ma waccan kasa hari ko za ta ko za ta yi wani abu makamancin haka. Domin kuwa wannan zance na ana kashe kiristoci a Najeriya ba kallacin gwamnatin Najeriya ba hatta da su kansu kungiyoyin kiristoci gwamnatin na Najeriya sun mutu wajen karyata wannan batu kenan wannan da wace hujja Amerika za ta ce har ta kai hari kan wata ƙasa mai yancin kanta wai akan ana ma talakawan ƙasar wani abu wanda ita bata yarda da shi ba wannan dai abin da nake kiran gwamnatin Najeriya ta yi hankali da shi shine ta taka tsantsan so mun kuma Amerika munahu ƙasa ce wadda tana iya amfani da wasu abubuwa ko ba gaskiya bane domin ta tada ma wata ƙasa hankali assalamu alaikum mai magana Sagir Isa kan da kira baban Salmai a damagaram jamhuriyar Niger tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci. Sunana Muhammadu Dan Bari shugaba na fada mazajen daga Niamey Nijiya. To, a <clears throat> ta na gizo da za ta wuce koki. Kai Donald Trump ka ce ana yin kishin yaƙi wa ake ma kishin yaƙi kisan kiyashi cikin Najeriya. Eh, abin da zai taso ma ina ne taso haka ware ka ce to Najeriya babu bambanci babu bambanci kuma kakka zo ka sa musu bambanci tsakanin Kirista da Musulmai suna zama lahiya kalau suna zama lahiya lau kai ka zo ka ci ana ma wani gote kashin yashi a ina ne eh an hairin kai hairin zaka an sherin da zaka kawo ka dora wa mutane Allah ya shirya ya koma kanka Allah ya bamu kwanciyar hankali cikin kasar mu da duk kasar Najeriya kasar musulmi sunana Muhammadu Dan Bale Bale shugaba na fada mazajen daga Nyamai Niger To masu sauraro kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran muke zuwa muku inda shirin yau yake jin ta bakin ku game da furcin shugaba Donald Trump na Amurka na cewa zai iya ɗaukar matakin soji a Najeriya inda ya zargi kasar da kyalewa ana kashe Kiristoci. Malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Radio Tehran. Kuna magana da Halilu Musa daga Maraɗin Al'ad a jamhuriyar Nijar. wannan abu wannan furuci da trump ya yi shugaban amurka akwai ba da mamaki a cikin shi akwai rena hankalin afirka da musulmai waɗannan su ne ya rena daman kotan trump ya rena baƙaƙen fata da musulman duniya dubi da isra'ila take kashe musulmi a ƙasashen larabawa dubi da ta kai hari katar take kashe falastinawa take kashe 'yan labanan take kashe 'yan siriya duk inda ta gada ma take ma musulmi karan tsaye amma har ya ce ana kashe wai kiristoci a nigeria musulmin da suke rasa rayuwarsu dubi kan in ka dubi inda ake kashe mutane a nigeria maiduguri sakkwato katsina kaduna plateau jos wa'annan da kake ganin su duk musulmai ne ake kashewa a cikin su kama din su in ka shiga kudancin Najeriya ma in kan nihi inda yan ya faru galibin su musulmai ne ake kashewa jami'an tsaron da ma ake kai musu musulmai ne ake kai musu suna kashe su kan a kashe kirista daya sai an kashe musulmi goma a arewacin najeriya amma wannan abu kuma halaye 'yan najeriya ne saboda najeriya ko kuma afirka zancewa suna takama da amurka Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin na Hausa Radio Tehran suna na Uda Mamadu a Yadkori a karamar hukumar Girgir a jihar Zandar a jamhuriyar Niger. A maulin da kuka sa na yau a kan shugaban kasan Amerika wanda yake zai kawo a Najeriya hari dangance da kisan da ake wa Kirista a Najeriya. To ni ina ganin wannan makircinsu ne na turawa ya ba da hujjan da inda ake kashe kiristoci ko kuma musulmai suke kashe kiristoci ko kuma eh, wasu al'umma suke kashe kiristoci don haka wannan ina kira ga 'yan uwanmu ku ci gaba da yi wa kasashen mu addu'a allah ya ba mu nasara akan dukkan wani yahudi da sharrin kasashen yamma da sharrin kafirawa muna roƙon allah ya haɗa kan shugabannin afirka na kudi salamu alaikum radio ta haram musulunci sunana na shugaba iliya kanti da shayi garkin daura hakikan wanga birki da shugaban ƙasa amurka na eh, kawo sojina suka hari a nan najeriya domin ya ce ana kashe kiristoci to mu wannan ba komai ba za mu ce a nan hede mu ci gaba da roƙon allah din musulmi mun yi sallah mu tashi roƙon allah saboda shi an san hada ba san ƙarshen shi ba mu addu'a mu daidai masu kasan kasashen yamma sun san kasashen yamma su turan wannan mu daidai mu ci gaba da addu'a abin da Allah ya bamu mu ci gaba da addu'a da shi kawai shine illa fita. addu'a ya kamata duk musulmi na duniya wanka na shi? ka Allah mai da shi ga gaske Allah mai da musu kayan su to ina muku fata alkai rediyo ta harin mara musulunci suna shugaba Iliya Kanti shi a garkin daura. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan rediyon jamhuriyar musulunci mai albarka ina maku fatan dukkan ku kuna lafiya ma'aikatan gaba daya ba wani da wani dukkan ku ina maku fatan alkhairi Allah ya ƙara tsare mana ku Allah ubangi ya ƙara ƙarfin imani kuna magana da malam Abdulkarim dan kafarin Maraki dan Allah yana so ku bani lokaci in dan yi lokaci akan mu na Najeriya musamman ma na Arewa ina ga lalacewar Najeriya ta kai da saken da ke gare su da irin lalacewa al'amuransu hatta kai yanzu a ce wai wanga wanga lalataccen na amerika shugaban amerika wai har ya ce ma najeriya zai zo ya kawo a hari wa 'yan ta'adda eh, ya yi kutse cikin najeriya kuma malam an rasa wanda zai tashi cikin shugabannin nan ya mai da martani a kan shi kenan kamar dai sun ɗauki ƙasar najeriya tamkar wata ƙasa wadda take mata wasu lalataccen mutane da ba san ciwon kansu ba to in dai ba dan haka ba yanzu da allah da annabi matsalar da ke akwai cikin amerika idan aka kasa ta ɗari najeriya ta ɗauki ɗaya su yi ƙoƙarin su magance matsalar su mana su su dibi abin da ke gaban su ga kasashe nan manyan kasashe sun sanyo su gaba irin su rasha irin su iran irin su china irin su sun sanyo su gaba su iya da kansu mana Salamu alaikum wa rahmatullahi ala wa barakatun gidan rijiyar musulunci jamhuriyar Tehran mai magana Suleiman Alhaji Buhari mataimakin mai watsa labarai na kungiyar masu kira da saurara daga Afirka a reshen jihar da makaram jamhuriyar Nijar. Farko dai asan barka ina muka barka da baraka barka da lokaci. Eh batun wannan da Donald Trump ya yi na barazan da cewa Najeriya hari kan rahoton da kasar Amurka ta fitar na yadda ake kashe Kiristoci. Gaskiya wannan wani zargi ne mara tushe balle wani zargi ne mara tushe kuma zargi ne da bashi makama saboda irin har-haren da 'yan ta'adda suke kawo a najeriya babu ruwansu da wani kirista ne wani musulmi ne ko wani addini can daban kawai hari ne suke kaiwa kan mai uwa da wabi idan mu kiran da za mu yi ga shi gwamnatin kasar na amurka shugaban kasar amurka donald trump kenan ya kara yin cikakken bincike don gano gaskiyar musabbabin wannan eh, abin da suke zargin najeriya da shi kuma muna fatan dai su zama tsakanin su da najeriya eh, kan teburin sirri. don samu don bakin zaren da fahimtar juna. Assalamu alaikum shafin Hausa na murya jamhuriyar musulunci ta Iran. Da farko dai suna na Usman Mai Dala Bosheri nan gabasawa jihar da magaram cikin jamhuriyar ta Nijar. a ganin gaskiya na batu na Donald Trump da yayi za a cewa abu ne na tashin hankali abu ne wanda dukkanin wani musulmi zai ɗaure mai kai duba da tarayyar najeriya in aka yi la'akari musulmi su suka fi tagayyara musulmi su aka fi eh, cin zarafinsu da dukiyoyinsu da ma rayukansu kusan kudanci da ma mamayen kasar najeriya gabaki daya eh, musulmi su suka fita gayyara a wannan kasa ta tare najeriya wanda shi wannan yake nuna eh, mai uwa a gindin murhu da ake cewa ba zai rasa fulfuɗi ba eh, wani bangare na addini da yake nuna fifiko da goyon bayan shi kirikiri ga wa duniya idan hal yake ambatan cewar idan ba ɗan mataki ba zai ɗan mataki babba a kasar najeriya to mu muna ga eh, wannan batu da yi ya kamata a ce gwamnatin tarayyar najeriya ta shiga taitayinta kuma ta san cewar ita kasa ce wanda take da incin kanta kuma kasa ce wanda take da addinai daban-daban kuma ya kamata kamata a ce wata ƙasa ba za ta shigo ta mata landan ba kuma su musulmi muna fatan za su dukkufa da addu'a da dukkanin wani cin zarafi da wani bangare na addini ga wa'insu suke cin karansu babbaka da wa'insu eh, su kabila ko kuma wa'insu mutane daga cikin namu musulmin da suke cin zarafin yan uwansu ko kulawa ko lurawa wa'insu wai da suke wa'insu kasashen waje suna kishin wani addini na daban kuma suna kishin mabiyansu da suke wannan kasa ba wai ƙasa guda ba suke ina ku da kuke kasa ɗaya wannan abun kunya ne za a ce musu musulmi yau ya ɗauki makami ya kashe ɗan uwan shi musulmi. To masu sauraro saboda karancin lokacin da muke da shi a nan duga zan doga aya a cikin shirin na yau. Amma da yardar Allah a ranar Juma'a za a ji ci gaban ra'ayoyin naku game da wannan batun. A nan ni Hassan Barka da na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya. thank you matasa. Bismillah rahman rahim jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na don matasa. Shirin da a cikinsa muke tattauna dukkan lamurin da suka shahi matasa da kuma kalubalen da suke cin karo shi a fagen rayuwa. Shirin dai a yau zai kai mu a jihar Agadez da ke jamhuriyar Nijar, inda gwamnatin ƙasar tare da tallafin tsarin PNUD na Majalisar Ɗinkin Duniya na ci gaban ƙasashe suka bullo da wani shiri na ba da foro ga matasan jihar a fannin ayyuka daban-daban na hannu domin dogaro da kansu. sai a kasance da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka. Duniya gidan kashe abu kowa ya kashe ita barna. duniya gida kashe ahu ya kashe ta ya yi barna duniya mu bi ta a sannu da fatan an kimsa kuma an daidaita domin jin cikakken shirin kamar yadda kila aka ji a farkon shirin yau muna jihar agadis da ke jamhuriyar Nijar, inda gwamnatin kasar tare da tallafin tsarin punid na majalisar ɗinkin duniya na cigaban ƙasa da ƙasa suka bullo da wani shiri na ba da foro ga matasa kimanin 205 na jihar a fannin ayyuka daban-daban na hannu da kuma ba su kayan aiki domin buɗe wuraren aiki domin dogaro da kansu a wani mataki na damawa da matasan a cikin harkokin zamantakewa da tattalin arziki. Malam Idi Mano babban sakatare a ma'aikatar ministan samar da aiki da kula da ayyukan hannu ya bayyana manufar tallafin kamar haka. Akwai ayyuka iri-iri waɗanda ake son a koya musu, kamar wani aikin ɗumki, kamar wani aikin gyaran eh, motopompa kenan waɗannan abin da ake aiki da su wajen gandari da kuma da kuma don kun san yau aikin gandari shine babban abu. tun wani bisa ka aske motopomp ta faɗa abin banga ta ki aiki da kyau da kyau alhali kuma ana iya a gani za a gyara ta da kyau kuɗin da ita finir ta bada shine waɗanda za a samu a gani kaka za a yi waɗanda za su koya ma eh, matasan na ilimi ka za a yi a ɗauke su a ɗauki lalurar su yakin nan su ma matasan da za a tara su a za a yi su ma a ɗauki lalurar su yakin nan kuma kayan da za su aiki da su wurin koyon ilimin nan shi ma a gayar za a yi duka sau su a basu saboda idan sun gama kuma duka yaran za a bi dan kuma wasu kaya a basu ga hannunsu a damka musu a ci to ga abin da ya kamata ku ku fara aiki da shi. A ɗai hannu kuma gwamnatin ƙasar ta Nijar ta turawa da jihar ta Agadez wasu matasa su guda talatin waɗanda suka kammala karatunsu a kan amfani daban-daban domin taimakawa jihar. wajen aiwatar da tsarin nan na turazen wato tsarin hukumomin ƙasar na ɗan ƙasa ya ciyar da ɗan ƙasa. Malam Misalai Mamadu, darakta a hukumar koli ta tsarin turazen da ke da tawagar ya yi wa Umar Sani wakilin mu a jihar ta Agadez ƙarin bayani kamar haka. Zuwan da muka yi Agadez mun zo ne muhammad saboda mu damƙawa jihar Agadez 'yan samari matasa wanda suka ƙare karatu mm, ta fanni daban-daban wanda ya shahi eh, ayyuka wanda suka shahi wannan tsarin na shugaban kasa na 'yan kasa su ci da 'yan kasa kuma mun zo ne mu damƙa su ga ma'aikanta na nan jihar agadez su talatin ne muka kawo mun damƙa su kuma su talatin din nan za su je su yi aiki a kowace kumin a can za su zauna su yi aiki na farko abin da ya sa aka tsara wannan saboda lokacin da aka aka yi aikin fasalin wanga tsarin na 'yan ƙasa su ce da 'yan ƙasa mutane da yawa sun sa nasu baki kuma an yi dogon nazari bisa wannan to amma duk dogon nazarin da aka yi akwai zance guda wanda yake tasowa ko da yaushe duk wannan tsarin da aka yi da kuɗin da za a kashe da taimakon da za a yi wa talakawa yaya zai gudana a ƙasa in babu isasshun ma'aikata ga wajen komin in babu isassun ma'aikata ka eh, ma'aikata ma'aikata na gwamnati kamar gidan gona ko elevaji ko kuma environnement in ba su da ma'aikata a ƙasa wanda za su yi aiki tare da talakawa to bisa ga hakan nan ne gwamnati ta ɗau matakai ta ce to kamun ta samu kuɗi yadda za ta ɗau ma'aikata waɗannan samari wanda gwamnati ta biyawa suka je suka yi dogon karatu kuma wanda in sun zo za su shekara biyu na bautawa ƙasa a yi amfani da su shi ne a can hukum sariya aka ba mu uzini aka ba mu su 257 bayan an kai 210 a minister minister kenan kusan 500 to ne 257 din nan wanda aka kawo mana su aiki za su yi a komin a komin za a kai su su yi tayawa komin su tayawa talakawa to a cikin wannan fannin ne aka kawo talatin nan a gades kamar su haka wana irin nasu taimako ne za su kawo wa wajen aiwatar da shi wanga tsari a cikin kumin kumin samari ne wanda yake sun kare su a cikin su akwai wanda suka yi jami'a suka yi shekara biyar bayan sun samu bak a cikin su akwai wanda suka yi karatun gidan gona wanda suka yi karatun kiwo wanda suka yi karatun eh, mahalli wanda suka yi communication akwai dai fanni-fanni da dama wanda suka karanta kuma su kai dogon karatu da yake samari ne akwai wasu logogi wanda ya kamata su gane a nan ne muka tambaya muka ce ya kamata duk wanda yake aiki ta wannan gefen na 'yan kasa su ci da 'yan kasa ko ya zamanto 'yan bariki ne ko ya zamanto ma'aikatan gidan gona ne ko ya zamanto su mayor ne ko ya zamanto gubernur ne da duka dai eh, mutane wanda suke abin nan su kama musu su taimaka musu kuma su rungume su da hannu biyu saboda su samu su gudanar da aikinsu amma samari ne wanda yake lalle sun yi karatu kuma suna da dogon sani suna iya su kamawa su taimakawa komin yadda ya kamata su taimakawa jama'a To ganin cewar jihar agadas na daga jihohin kasar da suka daɗe suna kokawa da rashin samun tallafi daga gwamnatin kasar. To koyaya wannan tsarin ya zo musu a yanzu? Ibrahim Musa magatakarda ƙungiyar matasan jihar Agadez ya amshi tambayar yana mai cewa. To wallahi mun shirya muna shirin irin garana. tunda kullum muna ji da muna gani bus takarda muna ji eh, cikin tele ana cewa za a kirkiro mu yara aiki surtu wanda sun ka wuto daga libi ko wanda yakin ne shaha har zuwa eh, wanda rashin kwanciyar hankali ne shaha to yau ka gani rana ce wadda ta murna ga matasa na na a agadas tunda a inda na shi dai eh, yara samari da 205 ne za a ba horo Tuni dai wasu daga cikin matasan jihar suka ci gajiyar wannan geben shirin, inda gwamnatin kasar ta hanyar ofishin ministan yawon buɗe ido da aikin hannu ta kaddamar da wani shiri na bada foron ɗinke-ɗinke da kuma saƙa ga 'yan mata na wasu ƙauyukan jihar ta yadda za a rage musu zaman raba naka wadata mu. Ga dai abin wasu daga cikin matan ke faɗa a lokacin samun foron. ni daga mararaba ingal kilo bakwai da mararaba fuduku ne garinmu garin fulani aiki hannu ne nike yi na daɗe ina shi yanzu na shekara bakwai ina yin shi bisa aikin buroderi na hannu na fulani yanzu an so ma samu mu har da na fuloleri haka kaman itace wani abun da dai muka ganda dama duka ya birge mu sai mu yi fular da shi nap de tabul da kusin, da sak da riga da zane da shemis da gidan ordinator kamar ordinator wadda ake yawo da shi mun iya model model na wanda ake sa ga riga da wanda ake sa abun ga na bisa tabu da na rufin tele da kushet duka ta koya mun yadda muke aza su da hannunmu mu yi ado mu yi fuler kuma mun ji daɗin su ƙure da gaske muna koyo muna yi tabur zanen tabur muna yi matashin kai kuma mun ji daɗin su kuma muna koya kurai da gaske. tuma sauraro a gaba ɗaya a nan ne shirin na yau zai ja birki sai kuma mako na gaba in Allah ya yarda za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin na don matasa. Yanzu a madadin Muhammad Aminu Ibrahim Kiyawa wanda ya haɗa shirin da ma wakilinmu Umar Sani a jihar Agadez da ya tallafa mu shirin. Ni Hassan Barka ke cewa da ku wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ilimi ne bambancin mutum da dabba. Shi yake baka dukka abin da da baka yi zato ba. Ba duniya ba ko a kiyama ba zan ki in faɗa ba. jahili bai da tasiri in ba cikon gani ba ko ina ka ka yi duba jahilin su shine shara tarbiyyar iyali Mr. Arrow. Assalamu alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barkatu barka da haka da kuma sake saduwa da wannan sabon shiri na tarbiyyar iyali shiri da ni awal kunya da saba gabatarwa a cikin makonnin da suka wuce da fatan an fara jin daɗin shirin yadda ya kamata wanda yake zuwa muku daga rediyon BOH da ƙashin Hausa TV da ke nan birnin Tehran. Allah ya kara mana tsimi da daurin sauraron shirin yadda ya kamata. shi dai wannan shiri na tarbiyyar iyali shiri ne da yake ba da karfi kan yadda za a yi tarbiyyar iyali bisa tsarin muhammadiyya muna fata har ila yau masu mu abin kauna za su jure mu ta hanyar kashe kunne don min diddigin sauraron wannan shirin a shirin da ya gabata mun fara hira ne da malam muntaka tahir daga birnin yamai To, Malam zai ci gaba da bayanin da ya faro kan muhimmancin ilimi a kan dukiya. manan bismillah saboda misali yanzu akwai wata magana wacce za ka riƙa jin ta wani lokaci cikin mutane ko a ce wannan tsohon mai kuɗi ne mana ya yi kuɗi a da amma yanzu me babu kuɗin ya talauci ko kuma ya tsiyace abin da ake cewa da hausa amma shin ka taɓa jin an ce wannan tsohon masanin likita ne da ma'anan cewa da ya san likitanci alhali yanzu bai sani ba ka gani ko shin ka taɓa jin an ce wannan tsohon masanin kimiyya ne bi ma'ana da ya san ilimin kimiyya amma yanzu bai sani ba shin ka taɓa jin cewa an ce wannan tsohon malamin addini ne da ma'anan cewa da ya san shi masanin addini ne ya san Allah ya san alƙur'ani ya san manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alhali a yau bai sani ba baka taɓa jin haka ba saboda haka ana yin tsohon mai kuɗi amma ba a tsohon malami da wannan ma'anar da muka ambata an gani ko shi ya al al'imam ali alaihi salam a cikin wata maganan shi wanda yana ƙarfafa wannan maganan tamu yana cewa halaka khuzanul amwal wa hum ahya masu tara dukiyoyi masu dukiyoyi sun hallaka babu su alhali suna raye babu labarinsu kamar yadda muka faɗa wannan tsohon mai kuɗi ne misali alhali yana raye yanzu ba a ce mashi mai kuɗin shi ma baya kallon kanshi a matsayin mai kuɗi sai dai tarihi ka gani ko amma sai imam ali yake cewa wal ulama ubaquna ma baqiyad dahar amma malamai za su wanzu har abada a ayanuhum mafquda lalle jikinsu baya nan saboda an rufe su a kas amma wa amsaluhum fil qulubi mawjuda wannan tasirin nasu na ilimi zai wanzu har abada cikin zukatan mutane da kwakwalen mutane da rayuwar mutane kaga a nan a matakin farko idan ka ɗauki wannan ya kai ɗana ya kai abokina za ka fahimci cewa ƙara me Ƙara ilimi da dukiya magana ta biyu a yau da dama ya ku jama'a za mu ga cewa akwai mutane ba mamaki a garinku ba mamaki a ƙasarku ba mamaki a makarantarku ba mamaki a jami'anku ba mamaki a wani waje ka ga wasu mutane wanda aka gadar masu da dukiyoyi ko mana sun gaji dukiya sosai daga iyayensu amma yau me yake faruwa sai ya zama sun waye gari babu dukiya gidajen da aka bar masu sun zama me sun zama kango shi yasa ɗaya daga cikin wasu wani malami masani yana cewa abin da yake da muhimmanci a tarbiyya shine ka gina yaro a tunani ka ba shi kyakkyawan tunani sannan ka ba shi ilimi ka ilmantar da shi amma sai ya zama a yau mafi yawan mutane tunaninsu yaya za a yi in yi fafutuka in bar ma 'ya'yana gidaje ko kuma in bar masu miliyoyi wannan ba a ce ba ya da kyau ba amma abin da muke so mutane su gane cewa wannan ba shi ne tushe ba ya kamata mutane su gane kana iya ka bar masu dukiyoyin da gidajen komi ya zo ya gushe wannan mun sha gani muna gani ka gani ko an bar masu dukiyoyin amma a yanzu suna nan sun koma masu maula ko kuma mabukata an bar masu gidajen a yau babu gidajen gidajen sun zama kango ko dai bukata ta sa an saida ko wani abin da ya kama da wannan alhali ba yadda za a yi a ce yaro an gina shi a ilmance sannan an kyautata tunanin shi sai ya zama ya shiga cikin irin wannan yanayin wannan kuma maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana karfafa wa inda yake cewa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la faqra ba'da al-ilm babu talauci bayan ilimi To madalla muna ƙara jan hankalin masararru da kasu shafa'a da cewa suna sauraron wannan shiri na tarbiyyar iyali ne daga nan rediyon BOH Hausa na birnin Tehran na ke ƙarƙashin Hausa TV inda muke ci gaba da tattaunawa da Malam Muntaka Tahir daga birnin Yamai. Malam ta ci daga inda ya tsaya kan muhimmancin ilimi akan dukiya. Malam Bismillah. wannan na biyu kenan na uku abu na uku anan da muke so mu bijiro da shi ya ku jama'a ya ku mu yara da abokanmu gaba ɗaya wanda ya kamata mu fahimta mu gane a yau in muka tsaya muka lura da kyau za mu ga cewa dukiya a yau ana tafi da ita ne ta hanyar mi ta hanyar ilimi da ma'anan cewa ko dukiya gare ka a yau in kana so ka tafi da ita da kyau sannan ka ji daɗin cin ita wannan dukiyan ka more ma dukiyanka da rayuwanka to kana bukatan me kana bukatan ilimi zan yi tambaya a yau me yasa manya-manyan ƙasashe suka samu galaba akan duniya suke idaran duniya suke mulki yadda suka ga dama a duniya suke abin da suka so a ƙasashen mutane me yasa suka fi mu ta ɓangaren tattalin arziki da rayuwa da sauransu me yasa a tunaninku saboda me saboda ilimin da suka mallaka ilimin kimiyya ilimin teknolojiya ilimin abin da ya shafi likitanci da sauransu abubuwa daban-daban wannan ƙasashen a yau da muke gani ba su sami iko a kan sauran ƙasashen duniya ba har suke juya su yadda suke ga dama sai ta hanyar mi sai ta hanyar ilimi duk ƙasar da ta fi wata a ɓangaren ilimi to dole wacce aka faɗin ta bukatu zuwa ga wacce? shi yasa a yau in dai ba mu tashi ba har a ƙasashenmu muka gina kanmu a ilmance to za mu wanzu har abada muna bukatuwa zuwa ga wannan ƙasashen ka gani ko to haka rayuwa take ya kai abokina matuƙar baka gina kanka a ilmance ba a tunani to za ka wanzu kana bukatuwa zuwa ga wasu alhali idan ka yi ilimi ka gina kanka a ilmance to wasu za su wanzu ko sun so ko sun ƙi suna bukatuwa zuwa gare ka matuƙar ka yi amfani da wannan ilimin da ka koya wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya baka Mataki na gaba tambaya shin jama'a yanzu dukkan wannan kayayyakin da muke rayuwa da su muke amfani da su saboda sauƙin rayuwa da jin daɗin rayuwa misali idan ka ɗauka wannan wutan ta nefa ta lantarki da muke amfani da ita muna amfani da fankoki eh, muna amfani da kula kayan sanyaya ɗaki muna amfani da, da, da irin sallaja wato fridge ko firigo abubuwan da muke sa kayayyakinmu su yi sanyi idan ka ɗauki misali jirage da muke tafiya da su a sauƙaƙe motoci da saluloli a yau da muke sada zumunta da su da sau a sauƙaƙe shin ta wace hanya aka samar da dukkan wannan abubuwan don saka rayuwar ɗan adam cikin jin daɗi ta hanyar ilimi ilimi shine ya haifar wa ɗan adam wannan kayayyakin ya ku jama'a saboda haka ita dukiya a nan tana zuwa ba mamaki a mataki na biyu ka gani ko kaga a nan ma za ka fahimci cewa me ilimi ne yake iya haifar wa mutum me daɗin rayuwa to masu raro ga shi dai malam ya fara bayani filla-filla idan lokacin ba zai bari ba a nan kuma za mu sa aya cikin wannan shirin a ƙarshe muna ƙara yin godiya ta musamman ga malam muntaka tahir wani malamin alibeti a birnin yamai a madadin radio hausa boh da ke ƙarƙashin hausa tv a nan birnin tehran ni awala kunya da na shirya na kuma gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. manyan ma iyaye Yara ku yada da Allah sannan yara ku yi makaranta kun ga irin haka shi ne. Mu koma noma. masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suke da alaƙa da noma da kiwo to a yau shirin namu zai kawo muku labarai ne mabambanta dangane da harkokin noma daga tarayyar najeriya daga cikin abubuwan da za ku ji da akwai yadda gwamnatin jihar kogi take kokarin yin wani gara da kuskurima a cikin wasu kasuwannin dabbobi har guda tara a faɗin jihar hakanan kuma za ku ji yadda kungiyar agaji ta ƙasa wato nema take gudanar da binciken asarar da ambaliyar ruwa ya haddasa a jihar sokoto za kuma mu ji wani horo wanda aka baiwa mata har su biyar dangane da amfani da takin gargajiya a jihar osun da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin namu zai gudana to za mu faro labarin ne dai daga wato najeriya inda a wata sanarwa da kungiyar agaji ta kasar wato nema ta wallafa a shafinta na x ta bayyana cewa za a gudanar da wani bincike dangane da zurfin asarar ta abku a sanadiyar ambaliyar ruwa da aka samu a kwanakin baya ƙungiyar ta ce shugabannin ƙungiyar ta nema a jihar sokoto kenan kuma ta bakin shugabanta na wannan jiha alhaji aliyu shehu kafin dangi shine ya bayar da umarnin a yi wannan binciken ambaliyar wanda ya ta faru ne bayan kwanakin da aka ɗauka ana mamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya, da hakan ya shafi rayuwar mazauna yankuna mabambanta. Rahoton kungiyar agajin ya kunshi cewa wasu gonaki da dama sun nutse a cikin ruwa da hakan ya haddasa asara amfanin gona da ya kunshi shinkafa wake gero da masara jaridar punch ta nigeria ta ɗauki labarin cewa jihar sokoto tana cikin jihohin da hukumar da ke kula da yanayin sararin samaniya ta ƙasa ta yi hasashen cewa lallai za a fuskanci ambaliyar ruwan sama a cikinsu karamar hukumar tireta tana cikin wuraren da suka fuskanci ambaliyar ruwan sama a cikin shekarun bayanan dai ana yawan samun ambaliyar ruwan sama a cikin ƙasar ta najeriya da a cikin wannan shekara ta 2025 ya yawaita ya kuma haddasa asarar gidaje dukiya da kuma amfanin gona a wasu sassan to daga sokoto za mu nufi jihar kogi inda gwamnatin jihar take shirin yin gyara da kwaskwariman a cikin wasu kasuwannin dabbobi har guda tara makonni kaɗan da suka gabata ne dai aka ƙaddamar da shirin na bayar da aikin gyara wasu kasuwannin dabbobi guda tara wanda yake jagoranta ƙaddamar da shirin abdulkadir otaro ya bayyana muhimmancinsa tare da baiwa wasu masu zuba hannun jari tabbacin cewa za a yi aiki ba tare da wata ƙumbiya kumbiya ba wato za a baje komai a kan faifai otaru ya bayyana kaddamar da shirin a matsayin buɗe wani sabon shafi a cikin harkokin kiwo a jihar da zai taka rawa a fagen kasuwanci tare da yin jinjina wa gwamna ahmad ododo saboda gagarumin goyon bayan da yake baiwa wannan shirin na sake sabunta kasuwannin dabbobin hakanan kuma ya ce bankin duniya ya amince da nasu shirin yana mai cewa mun samu goyon baya da amincewar bankin duniya akan wannan shirin wanda zai shafi kasuwannin dabbobi guda tara a faɗin mazaɓin tarayya da ake da su a jihar ya kuma da cewa tuni ma an gayyato masu zuba hannun jari domin su ga inda za su iya zuba hannu a ciki da kuma tattauna hanyoyin da za a aiwatar da shi ba tare da matsala ba to yanzu muna tare najeriya din inda za mu nufi jihar benue asusun raya harkar noma wato ifad ya sanar da zuba hannun jarin da ya kai naira biliyan goma sha shida a wannan jiha ta benue wannan hukumar ta sanar da zuba waɗannan maƙudan kuɗaɗen ne dai a fagen noma domin bunƙasa shirin noma saboda kasuwanci sanadiyar wannan shirin an bunƙasa noman shinkafa wanda an yi ta ta kai tan 99,452 wacce kudinta ya kai naira biliyan goma sha uku da ɗari biyar da ashirin da bakwai hakanan kuma an noma rogo da yawansa ya kai tan dubu tamanin da bakwai da ɗari biyu da talatin da bakwai shi ko kudinsa sun kai naira biliyan uku da ɗari tara da ashirin da biyar an yi wannan noman ne dai da zumar ƙara yawan abinci da ƙara bunƙasa fannin tattalin arziki. sai dai tare da wannan nasarar da aka samu hukumar ta ce a hukumance babu wani tsari da jihar take da shi nata na kanta wanda zai taka rawa akan wannan batu wato yin noma da zummar kasuwanci hakanan kuma wannan rashin tsarin daga mahukunta a wannan jihar ya sa an samu koma baya a bisa wannan dalilin hukuma ta ifad ta yi kira ga mahukuntan jihar da su bayar da haɗin kai domin ganin cewa an bunƙasa irin wannan noma ɗin da zai zamanto na kasuwanci ne jami'in shirin a jihar ta benue dr emmanuel egbakum cewa masu ruwa da tsaki a jihar suna nuna sha'awarsu ta shiga cikin shirin tare kuma da sanya shi a cikin tsarin jihar na samar da abinci wanda zai zamanto mai gina jiki sannan kuma wanda zai zamanto na harkar kasuwa ya ƙara cewa shirin zai kuma taimaka matuƙa wajen ƙara bunƙasa fannin aikin noma a jihar baki ɗaya to a nata jawabin babban sakatariyar ma'aikatar aikin gona da samar da wadataccen abinci ta jihar pam elijah ta bayar da tabbacin cewa gwamnatin jihar za ta bayar da kasan kuɗi a kan lokaci tare kuma da yin rangwame wajen sayan kayan aikin noma ɗin a cikin rahusa to ita kuwa gwamnatin jihar osun horo ta bayar ga wasu mata ɗari biyar a kan amfani da taki na gargajiya gwamnan jihar osun a a Deleke ya nana ta ƙudurin gwamnatinsa wajen tallafa wa matan jihar inda gwamnati a ƙarƙashin shirin aikin noma ta ɗauki nauyin horar da wasu mata hasu biyar dabarun noma da taki na gargajiya a jawabin da ya gabatar bayan kammala bayar da horon wanda gidauniyar bunƙasa aikin noma ta time development foundation ta aiwatar a deleke ya jaddada aniyar gwamnatin tasa wajen tallafawa matan jihar. gwamnan wanda kwamishinan kula da harkokin mata da yara ta jihar madam ayobola fadai wolo ta wakilce shi a wajen kammala bayar da horon ya bayyana cewa tun bayan da ya zama gwamnan jihar ɗaya daga cikin ƙudurorin gwamnatinsa shine tallafawa rayuwar matan jihar waɗanda suka amfanu da horon an ba su horon ne dai a fannoni daban-daban da suka hada da yin noma da takin gargajiya da kuma yin noman kayan lambu da sauransu to da fatan wannan wato shiri na gwamnatin zai zama ya amfani mata masu noma a wannan jihar da ma sauran shirye-shiryen da suke da alaka da noma a faɗin tarayyar najeriya. masu sauraro wannan shine zai zama wato ƙarshen labarin da za mu kawo muku a cikin wannan shirin na mu koma noma da fatan an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara amma fa kafin mu karkare baki ɗaya mu yi ban kwana da ku muna gayyata ku zuwa shafin mu na intanet www.hausatv.com sai kuma wata fitowar a nan gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani jigon a ƙarƙashin shirin noma da muke muku mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili takwas. 9,500,6,54,86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya.